Daga nan tahiran Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuroraka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa baya ga hakan mana dauke da shirin nan na amsoshin akida wanda zai kasance jikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kama ku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 30 ga watan oktoba shekara ta 2022 wanda daidai da 4 ga watan rabiu thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 11 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoba shekara ta 2011 aitullah amid zanjani ɗaya daga cikin manyan malamai na ƙasar irin yarsu an haifi abbas zanjani a ƙasar ta iran bayan karantar da ɗalibansa masu ɗaukar ilimi na addinin musulunci ya kasance kuma yana karantarwa a jami'a da kuma makarantun hausa a zanjan wanda haka kuma ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar iran har sau biyu ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana ɗan shekaru 74 a duniya. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoban shekara ta 1910 harry donan wanda ya fara kawo tunanin kafa ƙungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu a haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayu na shekara ta 1828 ya rika rubuta ƙananan littattafai yana rabawa ga jama'a waɗanda suke karfa gwiwar mutane da su rika taimaka ma jama'a a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin ya da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa a shekara ta 1864 an cimma wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar geneva a tsakanin ƙasashe goma sha shida na duniya inda daga nan ne kuma aka amince da kafa ƙungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan ƙungiya dai ta bunƙasa matuƙa inda tun daga wancan lokacin ne da ta fara aikanta wasu daga cikin kasashen musamman ma na turai suka buɗe rassa na kungiyar a cikin kasashen su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da kuma kasashen larabawa gami da latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama na taimako ta yadda likitoci da dama da kuma masana a bangaren kiwon lafiya suna bar da gudunmuwarsu wajen taimakawa jama'a a ƙarƙashin wannan kungiya.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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ni da sauran abokan aiki ke yi muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. iran ta yi suka a kan da kai da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ke yi a kan ta'asar da isra'ila take tafkawa rundunar 'yan sanda ta taron najeriya ta kare ta jita-jitar ɗana bamabamai a birnin abuja a somali kuwa adadin mutanen da suka rasa rayukan rayukansu sakamakon harin birnin mogadishu ya kai mutane 100 yanzu kuma ga labaran da da dake wakilin dindindin na kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa irin matsayar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya yake ɗauka dangane da irin ta'asar da isra'ila take tafkawa abin kunya ne wakilin na iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya bayyana cewa ɗaukar irin waɗannan matakai na nuna halin ko in kula da kuma kau da kai da majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhun majalisar suke yi akan laifukan da isra'ila take tafkawa akan al'ummar falasɗinu da ma'al'ummin yankin gabas ta tsakiya abu ne da ke kara karfafa isra'ila wajen ci gaba da tafka irin wannan ta'asa bene cewa ya zama wajibi a kan kwamitin sulhun ya sauke nauyin da ya rataya a kansa wajen takawa isra'ila birki a kan kisan kiyashin da take yi wa al'ummar musulmi na falasɗinu da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki na musulmi da kiristoci da ke birnin kudus da ma sauran sassa na palestino rundunar 'yan sanda a babban birnin taron najeriya abuja ta kare ta raɗin da ake ta yadawa kan dana wasu bamabamai a cikin birnin abujan babban abin da ke ci shine yadda aka rika watsawa a shafukan jaridun najeriya musamman a bangarori na sada zumunta kan cewa an daddasa bama-bamai a ko'ina a cikin birnin abuja bana jin zai wa kasar mu wani amfani a ci gaba da yada irin waɗannan labarai na jita-jita marasa tushe balantana makama da kuma tsorata jama'a da haifar da firgici da zaman ɗarɗar a birnin in ji kakakin rundunar 'yan sandan a dejobi wanda kuma ya kara da cewa babu wani abu bai kama da haka dangane da raɗe raɗin da ake yadawa ɗin a birnin abuja to a ɗaya ɓangaren kuma ministan albarkatun man fetur na najeriya ɗin ya bayyana cewa kasar tana yin asara ta akalla gangar danyen man fetur 700,000 daga ayyukan barayin mai a kowace rana ya ce satar mai ta hana kasar samun gangar danyen mai kusan ganga 700,000 a kowace rana mummunar illa hakan shine rigor samar da danyen mai wanda kuma yana yin illa ga rigor kudaden shiga na kasashen waje a kasar ministan ya bayyana hakan ne a ranar ja asabar wajen bikin yaye ɗaliban cibiyar koyar da ayyukan man fetur ta pti a jihar delta to jama'a masu harka da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran rahotanni da kasar somaliya suna cewa akalla mutane ɗari ne suka rasa rayukansu ciki har da kananan yara wani harin bam da aka kai da motoci biyu a wata hanya mai cike da jama'a a tsakiyar birnin magadishu babban birnin kasar a jiya asabar rahoton ya kara da cewa dai an kashe mutane 100 tare da jikatar wasu sama da 300 in ji shugaban kasar hassan sheikh mahmudi bayan ya ziyarci wanda aka yi harin biyu ne dai aka yi amfani da su wanda aka shakare su da bama-bamai kuma aka tarwatsa su a tsakiyar jama'a waɗannan har-har dai suna zuwa ne a dai lokacin da ƙasar somaliya ta sake tsunduma a cikin matsaloli na tsaro sakamakon irin yadda kungiyar 'yan ta'adda ta ashabab da ke kara zafafa har-haranta a cikin fadin kasar ta bangaren wasanni kuwa manchester city a kasar birtaniya ta sanar da cewa dan wasanta na gaba allen harlan yana fama da matsalolin rashin lafiya mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa na manchester city pep guardiola shine sanar da hakan a cikin wata sanarwa wanda bai cewa dan wasan gaba na kungiyar allen haaland yana fama da zazzabi da kuma jin zafi a kafarsa ta ranar talata ta gabata an sauya haaland a wasan champions league wanda aka buga a tsakanin manchester city da kuma dortmund wanda aka buga wasan a ranar talata ta gabata ba tare da kodai daga cikin kungiyar sun samu nasarar zira kwallaye ba haaland ya ce kwallaye 22 a wasa 15 da fara bugawa manchester city a wannan kakar wasanni ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar Afirkan. Shirin na yau da Allah dai zai dubi ne akan batun shirin gwamnatin tarayyar najeriya na sauya fasalin kudin kasar wanda shine batun da ya fi daukar hankali a wannan mako a najeriya da kuma da ake kallon lamarin alfanun hakan ko aka san haka ga makomar daraja da kimar kudin naira na najeriya ga tattalin arzikin kasar wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa gurgudun yadda lokaci ba hali da fatan masu za a fiye musanna a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar da yardar allah a ranar laraba 26 ga watan oktoban shekara ta 2022 ne babban bankin najeriya ya sanar da cewa zai sauya fasalin takardun manyan kudin najeriya din daga naira 200 zuwa sama gwamnan babban bankin najeriya din godwin omefele ya ce za su yi haka ne bisa bukatar gwamnatin tarayya da kuma amincewar shugaban kasa muhammadu buhari a kan wannan mataki wanda zai shafi takardar naira 200 da naira biyar da kuma naira dubu ɗaya. bankin ya ce za a yi wannan sauyi ne domin rage yawan kuɗaɗe waɗanda suke yawo a hannun jama'a da rage hauhawar farashi da kuma magance yin jibinsu a dangane da hakan ne bankin ya buƙaci masu kuɗi a hannunsu da su mayar da su zuwa bankuna a cikin ƙasa da kwanaki hamsin hakanan kuma bankin na cbn ya ce sabbin kuɗaɗen waɗanda za a samar da su za su fara yawo a hannun mutane daga ranar 15 ga watan disamban shekara ta 2022 ya kara bayanin da cewa za a ci gaba da amfani da tsaffin kudade har zuwa ranar 31 ga watan janairun shekara ta 2023 a shekarar 2014 babban bankin najeriya ya sauya takardar naira 100 domin murnar cikar najeriya shekara 100 da turan mulkin mallaka suka haɗe kudanci da arewacin ƙasar a shekara ta 1914 shin ko ne zai faru bayan karewar wa'adin da babban bankin na najeriya ya bayar bayan karewar wa'adin da bankin na cbn ya sanya na ranar 31 ga watan janairun sabon shekara mutane ba za su yin amfani da tsaffin kudade na najeriya waɗanda aka canza ba a bayanan da bankin ya bayar ya ce dukkanin bankuna waɗanda suke da waɗannan takardu na kuɗi a yanzu sana iya fara mayar da su cbn ba tare da ɓata lokaci ba gwamnan bankin ya ce duk bankin da ya fara kaiwa shine za a fara baiwa sabbin kuɗaɗen ya shawarci jama'a masu ma'amala da bankuna waɗanda suke da kuɗaɗe a hannunsu da su fara kaiwa asusun ajiyar su a bankuna domin a samu damar sauya masu kuɗaɗensu da wuri a sakamakon matakin ana sarin dukkanin bankuna su bar cibiyansu na tattar kudade a buɗe daga litinin har zuwa asabar saboda wannan shine zai bayar da dama ga jama'a su mayar da kudade a kan lokaci domin hanzarta sauyin babban bankin na najeriya ya dakatar da canjin kudade waɗanda ake biya na ajiyar kudade a bankuna kudaden najeriya dai tarihin ya samo asali ne tun daga shekara ta 1880 kudin farko na najeriya dai shine shillings ko kuma sulalla da kuma pence wato kwabo tsabarar kudin wanda babban bankin ingila ya samar da su a wancan lokaci sule daya wato kobo goma sha biyu da pen wato kobo daya da kuma kobo daya da rabi kuma bankin 'yan kasuwa mai suna bank of british west africa shine yake rarraba kudaden har zuwa shekara ta 1912 daga shekara ta 1912 zuwa 1959 hukumar samar da kudade ta afirka ta yamma wato west african currency board ta samar da takardun kudade tsaba na farko ga kasashen najeriya da ghana saliyo da kuma gambia kuma babbar takardar kudi ta farko ita ce ta fan daya yayin da kuma sule ɗaya shine tsabar kudi babba na farko a lokacin shekara ta 1959 babban bankin najeriya wato cbn ya samar da takardar kudaden kasar na farko yayin da ƙasar ta daina amfani da takardar kudi da tsabar kudaden banki na kasuwanci na hadakar afirka ta yamma wato wacb a shekara ta 1962 a wannan shekarar ne aka sauya yanayin kuɗin na najeriya wanda kuma nuna matsayinta na mai cin gashin kanta sabanin baya duk sanda take karkashin mulkin turan burtaniya an sauya kudaden najeriya waɗanda suke ɗauke da rubutun federation of nigeria zuwa waɗanda aka rubuta federal republic of nigeria a sama a shekara ta 1968 a wannan shekara ne aka sake sauya takardar kudin najeriya saboda yadda aka saba amfani da su a lokacin yakin basasa a shekara ta 1973 an sauya sunan kudin najeriya daga fan daya an bullo da naira daya wadda take daidai da sule goma a matsayin babbar takardar kudi a najeriya yayin da kananan kudi waɗanda ake amfani da su shine ake kira kwabo wato guda ɗari ya zama naira daya a shekara ta 1977 a wannan shekara aka bullo da sabuwar takardar kuɗi ta naira ashirin a lokacin ta kasance takardar kuɗi mafi girma a najeriya wadda babban bankin ya bullo da ita saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma baiwa jama'a damar rike kuɗaɗe masu yawa a cikin takardu 'yan kaɗan maimakon tarin kuɗaɗe a karan farko an sa hoton wani fitaccen ɗan ƙasar akan takardar kuɗin a shekarar 1979 an bullo da sabbin takardar kuɗi guda uku na naira ɗaya da naira biyar da kuma naira goma domin mutane su iya ganewa tare da bambanta takardun an yi masu launuka daban-daban sannan kuma a bayan kowace takarda aka sanya hoton wasu abubuwa waɗanda suke nuna al'adun najeriya a shekara ta 1984 an sauya dukkanin launin takardun kuɗi in banda takardar kobo hamsin a cewar hukuma domin shawo kan yadda ake ficewa da kuɗin najeriya zuwa wajen ƙasar a wancan lokaci a shekara ta 1991 an sauya takardar kobo hamsin da naira ɗaya zuwa tsaba shekara ta 1999 domin abinda hukuma ta ce faɗaɗa harkokin tattalin arzikin najeriya da sauƙaƙa cinikayya aka bullo da takardar kuɗi ta naira ɗaya da naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya a watan disamban shekara ta alif tara da casa'in da da tara nuwamban shekara ta dubu biyu da afrilin shekara ta dubu biyu da ɗaya da kuma watan oktoban shekara ta dubu biyu da biyar. a shekara ta bakwai a matsayin wani bangare da sauye-sauyen tattalin arziki a da takardun kuɗi na naira ashirin ta leda a karan farko yadda kuma aka sauya fasalin zanen naira hamsin da naira goma da naira biyar har da naira 1 da kubu hamsin a shekara ta tara sakamakon irin amfanin da gwamnati ta ce ta gani dangane da sauya takardar kudi naira 20 zuwa ta leda sai ta sauya naira hamsin da kuma naira goma suka koma na leda yanzu dukkanin ƙananan takardun kuɗaɗe na najeriya dai na leda ne shekara 2010 da 2014 babban bankin cbn ya bulo da sabuwar takardar naira hamsin da ta naira 100 domin bikin cikar najeriya shekara hamsin da zama ƙasa to sai kuma wani abu wanda ake ganin cewa yana nuni da cewa har yanzu dai tsugunda bata kare ba ko kuma da sauran rana a kaba akan wannan batu shine da ministar kudi ta najeriya din zainab ahmad ta fito ta yi fatali da shirin babban bankin najeriya din na sake fasalin wasu takardun kudin naira zainab ahmad ta ce ma'aikatar ta bata da masaniya dangane da shirye-shiryen ta hanyar kafafen yada labarai ne kawai suka samu labari ministar ta faɗa haka ne a ranar juma'a lokacin da ta bayyana a gaban kwamitin majalisar dattawan najeriya din akan harkokin kuɗi da kuma zaman kare kasafin kudaden ma'aikatar kalaman nata suna zuwa ne dai sa'o'i 48 bayan da babban gwamnan bankin najeriya din ya bayyana shirin sake fasalin takardun kudin na najeriya na naira 100 naira 200 naira 500 da kuma naira 1000 a watan disamba a cewar babban gwamnan na bankin najeriya shugaba muhammadu buhari yana sane da wannan tsari kuma ya bayar da amincewarsa a kai kakakin babban bankin na najeriya ya bayyana kwarin gwiwa da cewa yin hakan zai taimaka matuƙa wajen dakile al'amuran ta'addanci da sace-sacen mutane da ake yi domin karɓar kuɗaɗen fansa yanzu haka dai ra'ayoyin 'yan najeriya sun sha bamban dangane da batun sake fasalin kuɗin wanda gwamnatin shugaba buhari ke shirin yi 'yan watanni kafin ta sauka musamman ma waɗanda suke da cikakkiyar masaniya akan irin halin da ƙasar ta faɗa. a lokacin da buhari ya taba daukar irin wannan mataki a lokacin mulkin sa soja a shekara ta 1984 jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abudin kowa da kowa ne abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar na kim kofatan fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum radio VOH Tehran. Me muku magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar? A yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka. Da farko dai ina gaida Alkasim babu Liman Akhar, ina gaida shugaba Iliya kanti da Shahi Girkin Daura, ina gaida sarkin aiki na ƙasa, ina gaida abokina Abdurrahman Abdul Kibiya, ina gaida Isu Madade da Sunisi Madade, ina gaida Mamman Buniya Yakuba a washe wanda yake a ina gaida eh, Shi Tayar agares ba zan manta da lawa agares ba zan manta da abokina faffalo a nan shi ma agares ba zan manta da abokina amadu a nan shi ma agares ba zan manta da abokina ismail a nan agares ba zan manta da abokina alhaji bashi a nan shi ma agares radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agares jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabil malam adamu sarkin haki na kasa baki daya eh, malam muhammadu dan bari bari wa'anda duk ka gaida ni ma na gaida su ina mu kowa da kowa fata na alkhairi tun daga warkon lamba karshen lamba ko kuma duka illahirin mamburori makira masu kira cikin muryoyin eh, masu saurare ni ne nike musu fata na alkhairi kuma ina gaida su kuma ina fata Allah shi kawo mu cika da imani salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin domin mika sakonnin gashe-gashe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida kai kanka jagoran shirin wato hassan barka agadas idan na je agadas din ma gabaki daya akwai alkasim agadas akwai shito tayar agadas akwai musubahu zakin soyayya agadas idan na dawo nan zandar akwai sunusu madattai akwai isu madattai akwai tasu unguwar tudu akwai yakuba mai aski ba da raka akwai abdo kibiya garin kadamari akwai shugaba raba mai aski akwai eh, hamisu mai dan kuka a nan gawan kwalliya eh, akwai leto mai essence idan na koma najeriya akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura akwai abokina ahmad yarima jos akwai haddabi mai kwamfuta akwai iliyasu yakuba digawa akwai nazifi ibrahim rugal malam jarma akwai gwani lawal ali gamada da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio mai albarka radio iran eh, na gode muku da kuka bamu dama na karshen wannan sati na gaishe gashi yan uwa ni ne mai sauraron ku alhaji amman daga nan birnin yamai daga farko ina gaida ka da abokan aikin ku duka gabaki ɗaya lawali abbali agadas ina gaida ka lawa andu eh, nan ga mai ina gaishe ka iliya hamidin kai ma ga gaisuwar kan isu mamman amfani kai ma ga gaisuwar kan hadi badamasi kai ma radio niger ina gaida ka zaku mai kihi eh, na maryama da maryama kai ma ina gaida ka shi ita tayar agadas kai ma ina gaishe ka eh, sani si madattai kai ma ga gaisuwar kanan ina gaishe ka yakubu badaraka kai ma ina gaida ka kabiru taransa kai ma ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka rabi mai aski kai ma ina jinjina ka duk wanda a cikin wannan eh, shahi mai albarka eh, radio mai albarka radio iran ni ne alhaji amman daga nan ga yamai duka ina gaida kowa da kowa to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun fara magana dangane da yakin tabuka da kuma irin wahalhalun da musulmi suka sha a wannan yakin saboda abubuwa da dama daga cikinsu nisan tabuka daga madina abubuwan hawa sun yi karanci har sai da ya kai ga mutane kimani goma sukan jujjuya hawan abin hawa guda a tsakaninsu haka ma abinci ya yi karanci har sai da ya kai ga sukan raba kwayar dabino guda a tsakaninsu sannan yakin za a yi shi ne da sojojin daular roma ta gabas wacce ita ce daula mafi karfi a duniya a lokacin don haka wasu wa'anda suke da raunin imani a cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin shiga wannan yakin halaka ne kawai don haka abubuwa da za su hana wasu musulmi masu raunin imani ko munafakai zuwa wannan yakin suna da dama don haka akwai sahabbai da dama ba su fita yakin ba duk da cewa sun ji kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su muminai ne ba munafakai ba don haka a cikin wannan halin Allah ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani masu yawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don kwadaitarwa a wani lokaci don kuma barazana ga duk wanda yake fita ko fitowa yakin a wannan lokacin sannan wasu ayoyin kuma sun aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka ƙi fita yakin saboda son duniya a wata ayar da ta sauka kafin a fita yakin tabuka Allah ta'ala yana cewa ya ku wa'anda suka yi imani menene a gare ku idan an ce maku ku fita yaƙi a cikin hanyar Allah sai ku yi nauyi zuwa ga ƙasa shin kun yarda da rayuwar duniya ne daga lahira to jin daɗin rayuwar duniya bai zama ba a cikin lahira face kaɗan cikin suratu tauba ta 38 a nan allah ta'ala yana magana ga musulmi masu raunin imani kamar abu haisama kamar yadda za mu gani nan gaba allah ta'ala yana kwadaitar da su zuwa jihadi yana nuna musu rayuwar duniya ba abin yarda ba ce don rayuwar lahira ta fi ta duniya nesa ba kusa ba ta yaya za ku zaɓi duniya ku bar lahira alhali idan an kwatanta duniya da lahira daɗin duniya ɗan kaɗan ne kuma zai gushe amma jin daɗin lahira mai dawwama ne baya gushewa don haka a farkon wannan ayar kwaɗaitarwa ne sannan ƙarshen ta kuma aibatawa ne ga muminai masu raunin imani idan sun zaɓi duniya suka bar lahira da ƙarshe allah ta'ala ya yi musu barazana inda yake cewa idan ba ku fita yaƙi ba allah zai azabtar da ku da azaba mai raɗaɗi kuma ya musanya wasunku a maimakonku kuma ba za ku cutar da shi da kome ba kuma allah akan dukkanin kome mai ikon yi ne eh, ita ma wannan ayin a cikin suratu tauba ta 39 a wannan ayar allah ta'ala yana barazana ga wa'anda suka ƙi fita yaƙi su taimaka wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kan tafarkin allah kan cewa zai azabtar da su idan ba su fita ba ya kuma musanya su da wasu wanda ba su ba wa'anda ba za su kasance irin su ba wajen raunin imani da rashin haƙuri da kuma sun duniya don haka duk wanda yake tunani idan bai taimaka wa addini ba addinin Allah zai ci gaba ko ba tare da shi ba addinin Allah zai ci gaba da faɗaɗa ya kuma girma ko ba da su ba don haka daga ƙarshe su wa'anda suka ƙi taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne za su yi asara Allah ta'ala ba zai cutu da komai ba idan sun juya masa baya wa'annan su ne dai ayoyi da suka yi magana dangane da shirin fita yaƙi zuwa ta tabuka sai dai kamar yadda za mu gani a nan gaba duk tare da wa'annan ayoyi masu yawa da suka sauka suke kuma kwadaitarwa suke barazana ko kuma aibata wa'anda ba su fita yaƙi ba amma sai da aka sami wa'anda ba su fita yaƙin ba da dama kuwa amma matsayinsu ba ɗaya ne ba don wasu sun tuba kuma Allah ta'ala ya karbi tubansu wasu kuma Allah ta'ala ya bar al'amarinsu tsakaninsa da su to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida.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 barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu da muke gabatar muku dangane da abubuwa da kuke ta turo mana tambayoyi da suka shafi al'amura a kan aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne a shirinmu da ya gabata mun karkare ba da amsa na wata tambaya da ta daɗe muna amsa ta dangane da tambayar da ɗan uwa daga cikin masu sauraro ya yi akan cewa wai da gaske ne 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban wanda ya saba da sauran da alkur'ani da ke hannun sauran musulmai to mun yi kokari tare da kawo hujjoji daban-daban da maganganun malamai da kuma ainihin hadisai ma da suke maganganu akan wannan al'amari akan tabbatar da cewa wannan magana ba gaskiya ba ce yan shi'a basu da wani alkur'ani mun dai karkare wannan ainihin bayani da kuma amsa da muka bayar a wancan shiri da ya gabata to yau kamar yadda muka yi bayani a wancan sati cewa insha Allahu yau akwai wata sabuwar tambaya ita ma da ta bijiro wanda daga dai kudin da masu mu wani ya kawo wannan tambaya din amma tambayar ta shafi al'amura ne dangane da aƙida ta shi'a mafi yawa kamar na ga tambayoyin da aka fi bujirwa da su duk da cewa sunan shirin namu amsoshin aƙidar musulunci to amma la'alla ko saboda gidan rediyo din na hausa tv da wannan gidan rediyo da muke watsu wannan shirye-shirye tunda daga iran ne kuma an san cewa iran ita ce kamar hedikwata ta shi'a a duniya to shi sa na ga duk wanda yake turo mana da tambayoyi din ana turowa ne sai abin ya shafi aƙida ɗin shi'a to amma ba wai muna nefa muna cewa kada a yi haka ɗin ba ne amma abin da nake son mana bayani shine duk wani abu da ya shafi aƙidar musulunci ko da kuma ba ta shi'a ba mutum yana bukata zai iya turo da tambaya kuma insha Allahu daidai gwargwado za mu bincika mu ba shi amsa to amma dangane da tambayoyin da ake turowa da suka shafi aƙidar shi'a shi ma abu ne mai kyau domin abu ne wanda yake kusan wajibi ma mutumin da aka sanya masa shubuha aka dinga nuna masa shi'a ga inda suke shi kuma lokacin in bai yi bincike ba sai ya zauna ya yi shiru sai ma ya ɗauki abin da aka gaya masa din amma kamar gaskiya ne to amma in har mutum an gaya masa wani abu dangane da aƙidan 'yan shi'a sai kuma ya ga cewa ya kamata ya tabbatar da abin sai ya yi tambaya musamman tambayar da ta shafi aƙidar shi'a idan mutum ya turo wannan tambayar zuwa ga shalkwata ta in shi'a ɗin kamar nan iran da wannan gidan rediyo na iran to fi da duk abin da ya ji an gaya masa a matsayin amsa to ya ɗauke shi akan cewa wannan abin shi ne hakikanin aƙidar 'yan shi'a ɗin domin babu wani abu wanda za ka iya nema ka tabbatar da cewa an gaya maka gaskiya fiye da yadda kamar ake cewa waka a bakin mai ita ko hausa suna cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi saboda haka idan kana son ka ji aƙidar shi'a to ka tambayi 'yan shi'a to kuma nan sharkwata ce ta 'yan shi'a wato iran kenan duk abin da za mu ba da amsa za mu rairayo shi ne dangane da maganganu managarta a wajen malaman shi'a saboda haka wannan mu muna jin daɗi tambayoyin da ake turowa ko da kuwa dai daga cikin musulmi ana fito da tambaya ne da ta shafi musulmi 'yan shi'a to za mu ba da amsa daidai gwargwado kuma kowace irin tambaya ce ta shige muku duhu duk wata irin shubaha da ta shige wa mutum duhu to zai iya ainihin turo da wannan tambayar zuwa nan ta bangaren aƙida musamman wannan shiri din dama aƙidar musulunci ce ake tambaya ana ba da amsa a kai to insha Allahu za mu bincika kuma mu ba da amsa daidai gwargwado kuma fatanmu a nan shine cewa duk amsar da muka bayar duk irin wani abu da aka tambaya muka ba da amsa ɗin daga nan to idan da wani wanda yake maki ne na 'yan shi'a ya taba faɗan wani abu saɓanin wannan amsa da muka bayar to kai da ka ji idan ka bin abin da mu muka faɗa a matsayin amsa sai ka saura dai akan abin da wancan makiyin 'yan shi'a ɗin ya faɗa to fa mu mun kafa maka hujja kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar kiyama babu yadda za a yi ka fita daga cikin wannan hujjin da muka kafa maka. domin menene domin an ce akan 'yan shi'a ake bayani akan 'yan shi'a aka yi maka maganganu aka ce sun yi kaza ko suna yin kaza kai kuma don ka san gaskiya sai ka tambayi 'yan shi'a din sai 'yan shi'a suka tabbatar maka tare da hujjoji cewa abin da ake faɗa din na akan su ba haka bane to yaya yake sai suke maka bayanin ga abun ga shi dalla dalla ga yanda yake so in har aka yi maka wannan sai ka ki amsa ka yarda da wannan magana da su 'yan shi'a suka gaya maka to ranar kiyama Allah ta'ala zai tsiye kai da kai da su 'yan shi'an yi muku hukunci domin duk wanda ya tabbatar wa da kansa wani abu to a masa alazumta masa wannan abin da ya faɗa a kansa wani ƙa'ida ne malamai suka faɗa ta ɓangaren aƙida ɗin cewa ikrarul ukala ala anfusihim hujjatun idan aka samu ma'abuta hankali suka tabbatar wa da kansu wani abu to wannan abun ya zama hujja a kansu saboda haka duk abin da muka faɗa na al'amuran da suka shafi aƙida duk wata amsa da muka bayar to wannan hujja ce a kanmu a nan duniya da kuma ranar lahira idan kai kuma wanda ka saurara ka ji sai ka yadda ka dai bi waccan maganar da makiyanmu suka faɗa to kai ma hujja ce a kanka ranar kiyama ba yadda za a yi kubuta domin ka riƙe ƙarya a kanmu wani ya yi ƙirƙire ya yi buhuta ne kai ma ka ba da kunnanka kuma muka gaya maka ba haka bane ka ce a'a abin da ya faɗa ɗin nan kai shi za ka bi don kai ma ka cika ka kammala masa abin da ya faɗa na ƙarairayi to irin wannan kaga ba za mu yafe ba sai dai a ranar kiyama Allah ta'ala ya yi hukunci tsakanin bayinsa to wannan matashiya kenan nake son na yi bayan mun karkare bayaninmu a wancan shiri dangane da abin da ya shafi alkur'ani mun tabbatar da cewa 'yan shi'a ba su da wani sabon ƙur'ani ba su da wani ƙur'ani da nan gaba imam mahadi zai fito da shi wannan alkur'anin ƙwaya ɗaya tak a duniya shine 'yan shi'a suka yi imani da shi kuma babu wani ƙur'ani da zai zo bayansa kuma babu ƙari a cikinsa babu kuma rage a cikin wannan alkur'ani to wannan kenan tambayar kuma da take yanzu za mu shige ta ita ma wani bawan allah ne ya turo wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum filin amsoshin aƙidar musulunci tambaya ta ta shafi wata aƙida ce da aka tabbatar mana da cewa ta 'yan shi'a ce wannan aƙida ɗin ita ce cewa wai a cikin aƙidar 'yan shi'a akwai magana ta cewa akwai wasu wanda sun mutu amma za su dawo duniyan nan kafin ranar kiyama to wannan abu mun kasa fahimtar menene ake nufi da cewa wasu za su dawo duniya kafin ranar alkiyama kuma su wane ne su kuma me hadafin haka din kuma wai da gaske ne wannan aƙidar ta shi din ce ko kuwa ba haka ba ne ina fata za a bani cikakkiyar amsa dangane da wannan tambaya to masha Allahu masha Allahu wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske malam mu gani ya rubuta suna eh, malam muhammadu idris daga garin menene eh, mina oh, masha Allah mina niger state kenan daga mina niger state a nigeria masha Allah to wannan tambaya malam muhammad idris wallahi tambaya ce muhimmancin gaske kuma abin da kake magana a kai shine wata aƙida ce ta 'yan shi'a da ake ci mata arraja'a aƙidatun raja'a al'imanu bin raja'a wato aƙida ta raja'a ko kuma imani da raja'a raja'a din nan shine dawowa duniya kenan bayan mutuwa bayan an mutu a dawo duniya shine raja'a din shine abin da kake tambaya akai to in Allah ya so ya yarda za mu baka amsa kuma za mu fara da amsa din a shirinmu na gaba amma ga tambayar taka mun karanta kuma za mu fara insha da yin bayani me ake nufi da ita raja din sannan me tushenta sannan kuma kafin ma a shiga ina tabbatar maka da cewa gaskiya ne wannan tana daga cikin aƙidan 'yan shi'a to amma saboda yanzu ana nuna mana lokaci ya yi za mu tsaya a nan in Allah ya so yarda a shirinmu na gaba daga nan za mu fara kuma ba za mu tsaya ba har sai mun ko da shiri nawa za mu yi sai mun kai ga fahimtar da kai ba da ma masu sauraron mu gaba daya akan me ake nufi daraja a din nan kuma me tushenta ko me hadafinta da dai sauran abin da ya shafi wannan to amma za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin aƙida kenan tun kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin asiya to a yau jigon shirin namu zai mayar da hankali ne akan makomar sabuwar ƙungiyar gwagwarmayar nan ta falasɗinu wacce ake kira da makwancin zaki bayan wasu munanan hare-hare da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a kan su to za mu kawo muku shirin ne kuma cikin ɓangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan ɓangare na farko na shirin zai gudana. sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun buɗe kai jerin wasu hare-hare da farbaki a kan jagororin ƙungiyar gwagwarmai plus inawa da aka kafa a yankin yammacin kogin jordan wacce ake kira da arinul assad wato makwancin zaki hari na ƙarshe da aka kai ya sa kusan dukkanin shugabannin sojoji da jami'an leƙen asiri na cikin gida na 'yan sahayoniya sun taru a cikin ɗaki guda na bayar da umarni suna bibiyar abin da yake faruwa daga cikin waɗanda suka taru da akwai shugaban ƙungiyar leƙen asiri wato shebak ronin bar babban hafsan hafsoshin sojojin mamaya a pip ko habi duk sun zauna a cikin ɗakin ba da umarni na soja suna kallo da bin diddigin abin da yake faruwa ta hanyar bidiyo hakan da yana nuni da cewa yadda 'yan sahaniyar suke kallon hatsarin wannan kungiya ta arinul asad yana da girma a yayin kai farmakin dai an kashe kwamandojin kungiyar da suka hada da wadi alhus da tamir kailani abokan gaba suna ji a jikinsu cewa lalle wannan kungiyar tana da matuƙar hatsari a gare su da samo su don haka ne suka yi mummunan tanadi da yin amfani da dukkanin ƙarfinsu da dabararsu da hikimominsu da ƙetarsu wajen kashe kwamandojinta kuma tabbas za su ci gaba da amfani da ƙarfin nasu domin daƙile tasirin wannan ƙungiya. haramtacciyar ƙasar isra'ila tana jin barazana mai ƙarfi da za ta fuskanta daga wannan ƙungiya kuma a halin yanzu suna ta kurari da barazana kanta za su shafe wannan ƙungiyar sai da yau da gobe ita ce za ta yanke hukunci akan hakan abinda makiya suke tsammani shine ta hanyar amfani da hannun karfe kamar yadda ake cewa zai zama tamkar tauna tsakuwa ce domin aya ta ji tsoro ko kuma bai wa gawa kashi domin mai rai ya razana suna jin cewa za su firgita duk wani ɗan gwagwarmaya a faɗin yankin yammacin kogin jordan musamman masu kalwalantar 'yan shara wuri zauna hanyoyin da 'yan sahaniyar suke amfani da su domin kawar da 'yan gwagwarmayar a wannan yankin suna da yawa wani lokaci su sa sojoji su yi kwantan bauna su kashe kwamandojin kungiyar wani lokacin kuwa su kai hari kai tsaye wani lokacin kuma su dasa nakiya akan hanyar da waɗanda suke kan kashewa suke bi wato waɗanda suke son kashewa suke bi wani lokacin kuma 'yan sahaniyar suna amfani da tsohuwar hanyar nan ta keta da suka saba aiki da ita a kan ino wato ta yadda idan suna neman wani mutum to za su killace gari ko yanki ko unguwar da yake irin wannan killacewar da gangan aikin yin ta da nufin azabtar da mutanen yankin saboda su guji baiwa duwan dan gwagwarmaya kariya ko mafaka su kuma hana su rayuwa a cikinsu sai dai har ya zuwa yanzu wannan irin siyasa ta keta ba ta yi nasara ba abinda da haramtacce kasar isra'ila take jin tsoro shine kada yanayin da ya samar da makwancin zaki ya sake maimaita kansa a wasu sassan na yammacin kogin jordan kamar su nablus din da kuma janin hakanan kuma a ganin alkhalil domin idan har hakan ta faru to 'yan sahayoniya za su ƙara shiga uku sannu a hankali yanayi kan iya faɗaɗa ya tsallake yammacin kogin jordan ya shiga cikin yankin da ake kira da na shekara ta 1948 wato yankin da aka fara shatawa aka ce nan ne haramtacciyar ƙasar isra'ila to haramtacciyar ƙasar isra'ila tana amfani da bambance-bambance da ake da su a tsakanin mazauna yankin yammacin kogin jordan gaza sannan kuma da iyakar shekara ta 1948 sannan kuma da gwamnatin kwadakwarar kwada dino a gefe ɗaya tana son waɗannan bamancen su ci gaba da wanzuwa ba ta son ganin duk wani abu wanda zai haɗa kan al'ummar palestino koya yake musamman idan zai sa hankalinsu ya haɗu ya koma kan ƙalubalantar 'yan sahayuniya sai dai bullar wannan kungiya ta makwancin zaki ya fara daga ɗamba na kawo ƙarshen wannan bambancin da yadda kuma 'yan sahaniyar suke cin muryarsa domin kungiya ce dai ta gwagwarmaya sirfan bata ɗamfaru da wata jam'iyya ta siyasa ba ko ta kungiya ita ce akan kanta take a matsayin kungiya ta gwagwarmaya hakan yana nufin cewa samari daga ɓangarorin falasɗinu daban-daban za su iya shiga cikinta sannan kuma uwa uba ta watsu a sassa daban-daban birnin nablus yana ɗaya daga cikin manyan biranen falasɗinu kuma a cikinsa ne ake da dubban yahudawa 'yan share wuri zauna da akwai hanyoyi masu yawan gaske da aka yi a zagayen garin a cikin wannan birni ne ake da kabarin annabi yusuf salam hakan ya sa ana samun yahuda masu yawa da suke zuwa ziyara sannan kuma da jami'an tsaro da ke musu rakiya wannan akan kanshi zai iya sa su 'yan da wuri zaunan da kuma jami'an soja da 'yan sanda na 'yan sahirniya su zama abubuwan kaiwa bara matukar 'yan sahirniya suka bari iko da garin ta fuskar tsaro ya kubce musu to za su yi asarar soja da sauran 'yan mamaya masu yawan gaske wannan ma wani dalili ne da yake nuni a kan yadda 'yan sahirniya suka mai da hankali ganin cewa sun murkushe duk wani tartsatsi na gwagwarmaya haramtacciyar ƙasar sara'ila tana son kawo ƙarshen ƙungiyar makwancin zaki tun kafin lamura su kubce mata suna tsoron cewa ƙungiyar za ta sami ƙwarewa ta fuskar yaƙi ta yadda za ta tashi daga ƙungiya mai gwamman mayaƙa zuwa mai ɗaruruwa watakila ta kai ga kafa cibiyoyin ƙera da samarwa kanta da makamai da wuraren bayar da horo hakanan duk sauran bangarorin da ake bukatuwa da su a fage irin wannan idan wata kungiya ta gwagwarmaya ta kafu ta yi karfi a yankin yammacin kogin jordan to lallai hatsarin zai fi na kungiyoyin da suke a yankin gaza domin daga nablus ilahirin yankin da ake kira da isra'ila zai zama ƙarƙashin rahamar 'yan gwagwarmaya kamar da ake faɗa abin tambaya a nan shine ko mayakan na kungiyar makwancin zaki za su jajirce shi gaba da wanzuwa sannan kuma ko makiyan nasu za su iya rusa su wannan su ne abubuwan da za mu amsa a cikin fitowa ta gaba to masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.tv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake mu Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da ya zo da labaran duniya muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.